HTA Hausa Top Artist. Gain da Allah zai kama dan adam ya saka a wuta. To in ma Allah na yin hakan ni ba na da zai amma kai ma malama jawayana. Na dauki kwana daddai din hmm, how many months? Ya dauki kaman 6 months. Wata shida. Wata shida. 6 months. 6 months. Shi ya dauka ya ce fidda'u. wanda ya taba ganin hoto na kawai ya ji daɗi dan aljanna ne yes yes shi yasa ko wani baiti da kuke ji shi bahin yana cewa wa man yuhibbu ni wa inda aka yi yuhibbuni wa man yarani fi jannati al-hubb bila maftani idza annani hali badal jijani muhibbat min sajjan mashqa fi za bai makka mashqa fi za wara wa asmahu bayin yes yes yes yes yes shi yasa cikin wannan daki daki ne mai history domin shugaban da ya zauna yana mana fidda'u da ni da kuwa ce wai ka ga hotona ko ka ga wanda ya ganni ko ka ganni ka shiga wuta a bai yiwuwa sai yayin shehu suka taso mai su Muhammadu Khalifa tai kai wani annabi ne wai aiko ka wai sa kawai kan bani ka ce wanda idan ka zai shiga aljanna to akwai suka gane Muhammadu ma su shiga aljanna ba wace ba ba yi halicci mutumin ba babu babu sun gan shi a Muhammadu ne ba su gan shi a sayyadi ba yace ni kuma shugabana ne kuma yace ku je ku ce masu Abuja ya sa bola bi su ce sun yada Annabi sayyadi ne ba Muhammadu ka kaga makoman su shi bayan yace kuma duk wanda ya sana Ibrahim HTA Hausa Top Artist